أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله سبحانه وتعالى يتي ودن سكي إيماني دا الله سكي كما كيكاوان أيكي زامو شكر دسو الجنة آه ودن دا آه ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawwama a ciki har abada wannan alkawarin Allah ne tabbatacce kuma wane ne ya kai Allah faɗin gaskiya a wato wannan Allah subhanahu wataala a karamcinsa da falalansa yake gaya mana mu'minai wanda suka yi imani suka hada da kyakkyawan aiki za su sami wannan makoma mun karanta ayoyi da dama makamantan wannan ba za mu tsaya da yawa ba illa kawai a abubuwan da za mu ɗauka daga cikin wannan ayan na farko Allah subhanahu wataala a duk inda ya faɗi ƙoramu gudana zaka ji ya ce tajrimin tahtiha banda waje ɗaya a cikin alƙur'ani duka a والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها Na suratu سورة Tauba ita kadai ce Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ba min ta tahtiha ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi isanin رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم آه منين يسا أكتي نن تجري تحتها الأنهار can aka ce tajri min tahtiha a duka sauran malamai suka ce dalili shine wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum duka wannan ba annabawa a cikin su to shi yasa aljannun kuma aljanna aljanna din akwai waɗanda daga ƙarƙashin su ne ƙoramun suke tasowa akwai wanda kuma suna wucewa ne ta ƙarƙashinsu. to wannan aljannan aljannan da ƙoramun ke wucewa ta ƙarƙashin su ne shine tajri ta hata hal anharu na wasabiqun alawwaluna na at sauran kuma da yake ana magana dukkan mumine ne sun hada da annabawa da manzanni har da sayyidul awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallama to aljannan su tajri min tahti al anharu khalidina fiya abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu min Allah qila waye kai Allah subhanahu wata'ala faɗa da cikawa laisabi bi amaniyikum laysa laisa bi amaniyikum wala amaniyya ahli alkitabi man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira Allah subhanahu wataala ya ce abin ba daga kawai gurace-guracen ku bane ba kuma daga gurace-guracen mazowa littafi bane duk wanda ya yi mummunan aiki to za a saka masa da abin da ya aikata na mummunan aiki kuma ba zai sami majibincin lamari ko mai taimako ba koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala watan dai wannan ayan tana ƙara tabbatar mana lamarin samun yardan Allah lamarin karɓuwa wajen Allah ba da buri ba ne ba da burace-burace ba ne mu ne kaza ko mu Allah zai wa kaza irin yanda Yahudawa suka rika yi shi yasa Allah ya ce laysa bi amani amaniyikum wala amani ya halin kitabi wato su ahlul kitabi a lokacin suka rika jayayya da musulmai sai suka cewa in an je lahira su ne a sama su ko musulmai suna a'a mu ne a sama sai Allah su wataala ya ce maganan fa ba buri ba ne ba wai aje a zauna ana in an je lahira mu muke da kaza mu muke da kaza ba ne a'a magana ce ta aiki magana ce ta aiki ka kyautata aiki a ka kyautata aiki ba wai ka zo kana buri ni zan sami kaza ni zan sami kaza ni zan sami kaza ba a'a Allah subhanahu wataala ne mai bayarwa yana faɗi a cikin suratul bakara innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah ashe samu domin yarjuna rahmatallahi shine buri shine fata su ne suke fata na samun rahmar Allah wa yake fatan samun rahmar Allah innal ladina amanu na hajaru wa jahadu fi sabilillahi mutanen da suka yi imani suka yi hijira dan Allah suka yi jihadi dan Allah to irin waɗannan su ne aikin kansa ba wai sai sun ce muna fatan Allah ya mana ba mujarradin aikin don mutum ba zai aiki ya bi Allah ya tsaya akan hanyar Allah ya ci gaba da neman yardan Allah sai idan yana fatan samun karbuwa wajen Allah so mujarradin aikin shine raja'in ba ka zauna kana bacci ba ka komai kai kana takama da ai mu a lahira muna da wani ko ai mu za mu sami kaza a lahira kai baka tashi kayi aiki irin na wana ba wannan al'amnu min lahi ne kuma shine irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a hadisin Tirmidhi ko alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahil amani saboda mutum ya zama kayyis ya zama mai aiki ya zama mai tsayawa inda hududillah mai nisantan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mai iya kokari wajen aikata abin da Allah ya umarni da shi wannan kuma ba yana nufin a hana raja'i da kyakkyawan fatan rahmar Allah ba baya nufin haka kyakkyawan fatan rahamar Allah ana neman shi amma alaman neman rahamar Allah mafi girma shine tsayawa a hudud ɗin Allah idan Allah ya umarni ka aikata in Allah ya hani ka guje sai wannan shine mafi girman alaman cewan kana neman rahmar Allah subhanahu wa ta'ala amma mutum ya zama kawai ya dogara da amani to wannan halin yahudawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ah, Allah ya raba mu da shi laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab mai ya'mal su'an yujza duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa da mummunan aikin da ya aikata malamai da yawa sun tafi akan nan man ya'mal su'an ba ana nufin a wato kowane sabo ba ne domin mun sani sabanni sabon Allah da zunubai Allah subhanahu ta'ala yana yafewa yana kankare su suna kamar ya amal su'an suka ce abin da ake nufi kafirci ne saboda kafirci ne Allah ya alkawarin sai ya saka ma wanda ya kafirci da kafircin sa watan sai an azabtar da shi ko ga nan a saba لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور saboda haka wanda ya cewa Allah subhanahu ta'ala ya cewa Allah shi ne ake nufi a nan man ya'mal an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna watan ya cewa Allah to Allah subhanahu ta'ala zai saka mashi da wannan mummunan da watan wutan jahannama Allah subhanahu ta'ala ya kare mu amma idan ya zama a mutum ne ya zama cikin sabon Allah to mun sani da yawa Allah subhanahu ta'ala ya ga mana kul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya firu dhunuba jami'a saboda kowane laifi idan bawa ya zo wa Allah da shi matukan ba shirka ba ne to Allah subhanahu wataala kamar da yadda muka karanta a ayoyin je inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha don haka kowane laifi mutum ya zo da shi ya sa Allah subhanahu wataala fatan gafaran Allah subhanahu wataala amma abin da ba a so shine amincewa makrullah ba wa ya dogara da wannan cewa ai kowane laifi ne Allah mai gafara ne saboda haka ya ya shantake ya shantake shine al'ajizu man atba'a nafsahu hawaha ya shantake ya biye wa sarran shi kawai ya ta abubuwan da ran shi yake so amma yana fatan wai kuma ya sami abin da yake so wajen Allah subhanahu wataala wata manna alallahi al'amani to wannan Allah subhanahu wataala ba ya so amma in ya zama wato yana iya kokarin cikin ibada amma inda ya gaza yana fatan Allah subhanahu wataala ya karbe shi Allah subhanahu wataala ya karbe mu ya sa mu cikin zabubbun bayansa man ya'mal su'a zabi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira baya da wani <coughs> wanda zai taimake shi zai cece shi zai jibinci lamarinsa ko zai taimake shi wannan kuma ayan ba tana kora shafa'a ba ba tana kora shafa'a ba ne ba tana kora cewa babu wanda za su ceto ne ranar tashin kiyama ba kuma da kaji ceto aiki ya gaza da kaji ceto aiki ya gaza watan bayan aikin bawa ya gaza sannan ake cetonsa in banda a shafa'atul kubra wanda take ita wannan shafa'a ce ta a zo a yi wa bayi hisabi sauran ceto duka da za a yi ceto ne saboda gazawan aiki har ceton ƙara matsayi a aljanna don in ba dan aiki ya gaza da ba za a yi ceto a ƙara matsayi ba to mun sani kuma babu wanda zai ragu da misƙalar zarratin min imanin a zuciyar shi face sai an cece shi ranar tashin kiyama har da wanda za su shiga wuta daga baya a cece su dai kamar yadda muka sani a hadisin bukhari da muslim don haka a ceto yana nan ga wanda ya yi laifi amma abin da ake magana a wannan ayar shine mutum ya shantake kuma ya tunanin shine mai matsayi don shi wanda za a ceta dama ya san bai yi komai ba ina fata an fahimce ni bai yi komai ba sai dai rahamar allah kawai ba ya da yadda zai to kaga wannan matsayinsa daban shi ko wanda zai ki aiki ya shantake saboda yana jin kansa shi wani ne saboda ko shi dan wani ne ko shi yana da wani ko makamantan wannan kuma ya rika jin cewa a lahira kuma su ne da matsayi to kaga wannan abu daban ne ina fatan mu bambanta yanayin guda biyu wato ceto a lahira yana nan ga bayin da suka gajiya kuma suka sallama wa Allah cikin gajiyawansu Allah ba za mu iya ba mun san mutumin da manzan Allah sallallahu ya ba mu labarin sa ko cikin banu Isra'il wanda da ya zo mutuwa ya ce in ya rasu a dandaka shi a watsa cikin teku lokacin iska kaga duka wannan saboda tsoron firgicin gamuwa da Allah subhanahu wataala ya san ya gajiya yana neman taimakon Allah subhanahu wataala to irin wannan babu shakka yana cikin rahmar Allah subhanahu wataala yana cikin shafa'an bayan Allah zaɓaɓɓu wanda Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa domin ceto amma amincewa Makarulla, mutum ya zama kawai shi yana nan yana jin cewa ai shi ɗin nan tun da yana da wani to shi kenan ba abin da zai faru da shi to wannan shi ne abin da Allah yake cewa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai sami wani majibincin lamari wanda zai taimake shi koma bayan Allah ba ba zai sami wani mataimaki wanda zai taimake shi idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات وند دي ايكتا كاوا وان ايكي من ذكرين sawa'un namiji ne wannan mai kyawawan aikin au untha ko mace ne wa huwa mu'minun kuma yana mu'mini fa ulaika yadkhuluna aljannata to waɗannan su ne za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a cuce su ba ko da ƙwayan kan dabino mun karanta a baya wala yuzlamuna fatila ko muka ce fatila shine dan zaren nan da yake cikin kwayan dabino zaren na cikin kwayan dabino shine fatil ko shi kuma nan wala yuzlamuna kira dan dan tsirin da yake saman kwayan dabino dan karami da zaka ganshi dan tsini karami haka to wannan dan tsinin na saman kwayan dabino to shi ma kaga dai kankantaccen abubuwa can kuma ma yamlikuna min qitmir a fatsir ko shi kuma ɗan ɓawon leda ledan saman ƙwayan dabinan to saboda haka duka dai wannan Allah yana bada misali da su a cikin kaskanci da hawan abu mafi hawan kenan to ko da kaman wannan Allah subhanahu ta'ala ba ya cutarwa ba zai cutar da bayi ba wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw a ka'idan alqur'ani duk in ya hitab yana yi da muminai ne na amanu wa amilu salihati bai ce wallati amanna wa amil wa amilna salihat ba ko amma anan sai ya ce min zakarin aw untha daga namiji ko mace abin da ya sa alkur'ani wasu malamai suka ce in alkur'ani ya faɗa baya ambatan jinsi ba sai ya ce namiji ko mace ba saboda ya nuna mana ita mace kullum lamarinta an gina shi akan suturtawa cikin namiji an gina lamarinta akan suturtawa cikin namiji saboda haka ita kullum Allah ya yi ta don ta zama a halittanta kuma Allah da hikimansa da ya yi haka ce yasa malamai suke cewa wato ko irin yanzu masu magana yancin mata su ta magana a ba mata yanci a daidaita maza da mata su ta surutai in ka lura duk abin da suke faɗi a daidaita eh, maza da mata har yau ba su tuna ayyukan da su ne ainihin ayyuka sun ce a daidaita maza da mata a ciki ba ba wanda ya ce leburori sun yi yawa a sun yi maza sun yi yawa a leburanci saboda haka a daidaita maza da mata a leburanci ko maza sun yi yawa a dako saboda haka a daidaita maza da mata a dako ko maza sun yi yawa a gadi ko maza sun yawa a dai wasu ayyuka wanda suke ayyukan wahala ko a kwadugon noma saboda haka a daidaita maza da mata a kwadugo kullum in ka suna magana a daidaita maza da mata a wasu abubuwa ne wanda suke watau ba mataki na farko na abin da ɗan adam yake bukata shi addinin musulunci ba daidaita maza da mata yi ba fifita mace yayi ina yawan faɗin wannan ba daidaita su yayi ba su yanzu suna ta wahala ne suna neman a daidaita namiji da mace shi addini fifita mace yayi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa fatashqa ba ya ba wannan makiyinka ne makiyin iyalinka ne kar ku bari ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala sai ka wahala ba sai ku wahala ba kar ku bari ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala saboda mene saboda ita mace an yi ta karimiya ce abin girmamawa ce abin kulawa ne abin ɗaukakawa ne ita kullum cikin siyana da girmamawa take kuma babu mai girmama ta sai mai girma babu mai tozarta ta sai tozartacce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj shi yasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wato kullum dai mafi alkhairin al'umma shine wanda yafi cikin kyautatawa ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka san a komai dai Allah mafifici zai zaben masa sai ka duba wasu kalan ‘ya'ya Allah ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne Allah ya zaɓa masa su zama masu rayuwa bayan shi sannan ka duba girman tarbiyya da muhimmancin da sauransu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyan ‘ya'ya mata yi wa sharaɗin aljanna ko wanda duk Allah ya bai wa ‘ya'ya mata biyu ya rene su suka kai munzalin aure ya aurar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa gida a aljanna bai ce 'ya'ya gaba ɗaya ba don mene domin ita mace Allah ya halice ta da rauni kuma Allah ya halice ta da har ta rayu ta koma ga Allah tana cikin buƙatuwa zuwa ga wanda zai taimake ta namiji shi yasa Allah ya sa wannan mai taimakon uba kafin aure daga ran da ta shiga ɗakin aure kula da ita ba zai taɓa namiji da ya kai shekarun balaga to wajabcin ɗaukar nauyinsa akan babansa ya tashi amma ita mace ba zai tashi ba wannan nauyin har da ya aurar da ita ko ta kai shekara arba'in ba ce aure ba sannan da ta yi aure duk hidimanta na wajibi ya koma kan mijinta dolan ne ya ɗauka kamar yadda muke cewa da za ta yi rashin lafiya ta je asibiti ta sai magani maganinta ne ita don ta warke kuma tana da kuɗin ta je asibiti ma ta fi shi kuɗi ba ta da laifi in ta dawo ta aje mashi bil ta ce gaya nan na yi rashin lafiya na je asibiti ka biya Allah ya mata wannan sannan lokacin da ta kai lokacin rauni kuma Allah ya ɗaurawa ɗan da ta haifa nauyinta watan dai ita kullum tana cikin gata ne tana cikin kula ne kuma ba a ɗaura mata wahala ba sai wai wani yana ƙoƙarin ya daidaita da maza sai ya fito da ita ya sa ta wai ta zo ita ma cikin wahala alhali Allah ya ce aw man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin Allah ya ganar da mu wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun sharadin karban aiki mutum yayi wannan aikin yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala duk aikin da mutum zai yi idan bai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba a ya zama aikin shi kamar yadda Allah ya faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin shi ya zama babu amfani dole ya zama ya sharaɗin aiki Allah ya karɓa ya zama Allahn aka yi wa aikin Allahn aka yi wa aikin duk wanda ya aiki ba don Allah ba to shikenan Allah dama ya ce shine mafi wadatuwan masu haɗa shi da wasu daga a haɗa shi da wani duk wanda ya aiki ba don Allah ba shikenan sai ya je wajen wanda ya yi wa aiki ya biya shi ladan aikinsa. نعم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا wa ya fi kyan addini daga wanda ya miƙa wuyansa ya miƙa kansa ga Allah yana mai kyautatawa kuma ya bi hanyar annabi Ibrahim hanyar nan hanifiya kuma lallai Allah subhanahu wataala ya riƙi annabi Ibrahim Khalil akan ce ba daɗi. Ah, Allah subhanahu wataala yana gaya mana wa man ahsanu dinan wane ne addinin shi ya fi istiqama ya fi zama daidai mimman aslama wajahu lillah daga wanda ya saraukar da kansa ya baiwa Allah kansa gaba ɗaya kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalu al muslimin mimman aslama wajahu lillahi wa ana awwalu almuslimin menene irin wannan islam din da ake nema wannan islam ne ba wannan islam na makamin islam na farko ba islam ne maɗaukaki a makamin ƙololuwan makamin ihsan wa man ahsanu dinan min man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun yana kyautata makamin ihsani domin kamar yadda muka sani makaman addini guda uku ne a hadisin jibril sananne ko makamul islami makamul imani makamul ihsani makamul islami shine abin da ya shafi ibadu na zahiri ibadu na gaɓoɓi na zahiri makamul imani shine abin da ya shafi ibadu na zuciya itikadin zuciya itikadi abin da ya shafi kudurtawa a zuciya an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi makamin ihsani shine abin da ya shafi gyaran zuciya tsarkake zuciya nufan Allah subhanahu wa ta'ala cikin komai naka an ta'budallaha ka annaka tarahu an ta'budallaha fi maqamil islami an ta'budallaha fi maqamil imani ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to wa man ahsanu dinan wane ne ya kai muƙami wane ne ya kai addininsa ya kai kyau ya kai ɗaukaka wajen Allah mimman aslama wajahu lillahi ga wanda ya baiwa Allah kansa gaba ɗaya inna salati wa nuski wa mahaya wa mati lillahi rabbil alami wa huwa muhsinun yana makami kaga a can an ce wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun kaga makami ne ko wa man ya'mal min salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun makami ne makamul iman to amma menene gaba da wannan makamin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa kyautatawa anan yan uwa da dukkan ma'anan kyautatawa amma idan muna son mu gane ma'anan kyautatawa za mu iya samu ma'anan shi daga cikin alkur'ani mai girma ko a ayan idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyun hamid ka annahu waliyun habib in za ka mai da martani ka mayar a makamin ihsani makamin ihsani shine makamin kyautatawa in zaka mai da martani a makamin ihsani to zai zama har wanda ya cutar da kai kana ganin shi kamar masoyi ne majibincin lamari don mene don ka san shi ba zai iya cutarwa ba idan ba dan Allah ya kaddara masa ya aikata ba kai kuma ba za ka yi adalci ba idan ka rama a kansa alhali abin da ya yi shi ma ba iko yake da shi na kansa akan aikatawa ba wannan makami ne maɗaukaki ne makamin Shi ne makamin gyaran zuciya Shi ne makamin wato bayin da suke rayuwa suke mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala cikin mu'amalansu dukkan bayan Allah watan duk abin da suke yi suna kallon Allah subhanahu wa ta'ala an da Allah ka annaka tarahu yana mu'amala da bawa amma yana kallon menene hukuncin Allah cikin wannan menene matsayin Allah shin wannan abin ya yake wajen yardar da Allah shi yana mu'amala da bawa ne amma a haƙiƙa yana mu'amala da ubangijin bawa ne yana mu'amala da Allah ne subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin yana mai kyautatawa to kuma wannan kyautatawan yan uwa malamai sun yi maganganu da yawa amma dai muhimmi muhimmin abu shine kololuwan makamin addini makamul ihsan makamin an ta'budallaha ka annaka tara sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son shi cikin komai da komai muna yawan faɗa kyautatawa abin bakin ciki wato mun fahimci kyautatawan kawai a cikin wasu abubuwa mun manta cewa komai da komai na rayuwar mu'mini ibada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya tuna komai da komai na rayuwansa ibada ne ga Allah to zai ƙoƙari ya zama yana mai kyautatawa a cikin duk abin da yake yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu misali na tuƙewa a cikin ma'anonin kyautatawa lokacin da ya ce idan za ka bizni kabari za ka rufe kabari mutum ya riga ya rasu ya riga ya rasu amma ya ce a gyara masa kabarinsa da yake ciki a gyara kabarin sahabbai suka nuna fuska na mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba na ce ku gyara bane don gyaran zai mashi wani amfani a'a na ce ku gyara ne don Allah yana son mu'mini yana son ɗayanku idan zai aikata kowane aiki ya kyautata wannan aikin saboda haka idan har Allah zai maka umarni da gyara kabarin wanda ya rasu wanda ya rasu ina ga gyara duniyar wanda yake raye idan Allah subhanahu wata'ala zai zama dabbar da zaka ka yanka yana maka umarni da kyautatawa cikin mu'amalantar dabba a lokacin da za a yanka ta ina ga mu'amalantar Allah subhanahu wa ta'ala ina ga mu'amalantar dabba a lokacin da take rayu idan lokacin da za a yanka dabba Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da a kyautata mu'amala da ita to ina ga cikin rayuwanta to kuma in kalli rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da za mu gani kenan duk abin da za mu gani kenan yana da kyau mu koma mu ƙara kallon rayuwar manzan Allah sallallahu sallama ta wannan mahangan na kyautatawa kyautatawa ga halittan Allah subhanahu wataala don mene domin ya san cewa yana mu'amalantar Allah ne cikin mu'amalantarsa da waɗannan bayan Allah cikin mu'amalantarsa da waɗannan halittar na Allah subhanahu wataala don haka dole ya zama mai kyautatawa ga dukkan halittar Allah kuma sannan wannan kyautatawan inda za ka kyautata wa kowa da komai ka rage abu ɗaya ba ka kyautata mashi ba har yanzu ba ka cika cikin kyautatawa ba wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wattaba'a millata wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa ya bi hanyar annabi ibrahim menene hanyar annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim shine hanyar kyautatawa hanyar jihadi mafi girma hanyar jihadun nafsi ko ga can allah ya gaya mana wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim millata abikum ibrahim hanyar annabi ibrahim shine hanyar jihadun nafs shine hanyar yaƙan cututtukan zuciya yaƙan zuciya a sakareta. ta ta zama mai biyayya ga Allah subhanahu wataala ta zama mai neman yardan Allah subhanahu wataala ya zama nafsin mutum ba abin da take nema sai abin da Allah subhanahu wataala yake so wannan shine manhajan annabi Ibrahim shine millata abikum Ibrahim shine aljihadul akbar ko da yake bai inganta ba a hadisi raja'na min aljihadil asghari ila aljihadil akbar mun dawo daga jihadi karami zuwa jihadi babba to amma ya zo a alkur'ani ko ko da bai inganta ba a hadisi amma ya zo a alkur'ani wa jahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi cikin Allah jihadi cikin neman kusancin Allah cikin tsarkake zuciyanku cikin zama na Allah idan muka lura dukkan ibadun nan in ba dan tafawut cikin ihsani ba da ba bambanci tsakanin mutane ko da ba bambanci tsakanin mutane in ba don tafawut cikin isani ba da menene bambancin awwalu da thani da thalithu da rabi'u da suka yi sallan azahar duka raka'a hurhudu inda ibadar ta tsaya kawai Ayi takbiratul ihrami a fatiha a yi sura a yi ruku'u a yi tasbihi a ɗago a yi sujada to inda ibada ya tsaya a wannan shakalin zahirin to da menene bambancin bayi cikin matsayi a wajen Allah a cikin ibadan da suke yi ashe za su sami bambanci ne cikin ya suka nufi Allah ya suka manta da wani Allah ya suka ɗauke himmansu daga wani Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ibadan nasu yaya ikhlasinsu tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya safa'in zuciyarsu tare da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibadan da suke gwargwadon wannan ikhlasin gwargwadon wannan safa'in zuciya gwargwadon fifikonsu shi yasa kuma zaka ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda matsayi suna karatun alkur'ani sai mala'iku su rika saukowa suna sauraron karatun alƙur'aninsu suna tafiya a hanyoyi suna ganin mala'iku ko shi wannan hadisin da muke magana suna zaune ne mala'ika ya zo amma shi wannan saboda ƙarfin wato ba ban san kalman da zan faɗa ba ne ina so in zaɓi wanda ta dace wato jazibiya jazibiya amma zan yi amfani walillahi masalul a'la Allah ma yana misali ƙarfin decoder decoder receiver da yake wajen menene wannan decoder mai ƙarfi da yake wajen shine kasancewansu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kasancewan suna zaune waje ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malakut da mulk sun kusanci juna ƙwarai alamul malakut da alamul mulki sun kusanci juna kwarai sai mala'iku su rika zuwa ana ganin su kuru-kuru ina fata mun fahimta don manzan Allah na zaune a wajen sai mala'ika ya zo ya zauna ya tankwashe kafa mala'ika jibrilu duk wanda ke wajen na ganin shi kuru-kuru saboda karfin jazibiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake zaune a cikinsu ko ko ana yana tsaye yana ganawa da wani nana Aisha ta zo ce ya Rasulullahi ko sai da tuna Safiya nana Aisha ta ce ya Rasulullahi na ganga ce aukin ganshi ce mala'ika Jibrilu ne ya ce a gaishe ki saboda mene saboda ƙarfin jazibiyansa ƙarfin wato hadararsa sallallahu alaihi wa sallama sai tana kusanto da mala'iku ana ganin su cikin jikunan mutane sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam to haka a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu dan mene domin kuma kai ka san cewa sallar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ibadan shi ba zai haɗu da irin naka ba me yasa haka Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya kara masa yarda yana faɗi yace fa yana ga wa tabi'a yace ba fa wai yawan salloli ne sahabbai suka fi ku ba ba yawan ibada yawan zikiri karatun qur'ani ko ilimi ya ga yawan tara ilimi na na na, ilmul yaqin ba na ainul yaqini ko haqqul yaqin ba ba shine suka fi ku ba abin da suka fi ku ƙarfin imani to wannan ƙarfin imanin shine istiwa'i a ƙarshen makamin ihsan wanda ake mana magana a nan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi ya ba da kansa gaba ɗaya don Allah ba da saura nashi a cikin kansa wa huwa muhsin wattaba millata ibrahim hanifa a kuma ya bi hanyar annabi ibrahim wata aka ce hanif shine abin da ya ɗan karkace amma karkacewa anan abin da ake nufi karkacewa daga abin da mutane suka saba da shi a wannan lokacin to annabi ibrahim sai ya karkace ya bar masu wannan hanyar nasu sai duk sauran manzanni suka biyo ta tsatsansa sallallahu alaihi ala nabiyyina wa alaihi afdalu salati wassalam wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah subhanahu ta'ala ya riki annabi Ibrahim badadi ya rike shi khalil watan asalin khalil shine wanda ya zama kai da shi kun zama ɗaya shi ake ce makhali wanda kai da shi kun zama ɗaya watan kun zama ɗaya a nan ba wani abu naka magana ce ta hausawa ko ba wani abu naka wanda kake ɓoye masa ba wani abu in ya yi hukunci a lamarinka kaman kai kai in ya ce ka yadda zai iya ma zuwa misali a cikin mutane zai iya zuwa cikin iyalinka ya hukunci ka yadda da abin da duk ya zartar in 'ya'yanka ne suke neman abu za su je wajensa sun san duk abin da ya ce ya yi to wannan shi ake cewa halil kun shaku to annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi ba daɗansa nufa muhimmiya da nake so in taliki a nan a ‘yan uwa ya kamata murka ɗaukan karantarwar alƙur'ani da lafuzzansa da ma'anonansa. idan har za mu fahimci insani da wannan fahimtar sannan kuma mu zo a rayuwanmu na yau da kullum mu takaita cikin kyautatawa wata aka ce takaitawa cikin kyautatawa yanzu in ka kalli yadda muke raya da waɗanda ba su imani da Allah ba in za mu yi abu za su yi za ga nasu ya fi namu nagarta sai mun shigar da algushu sai mun shigar da ha'inci a cikin abin da za mu yi alhali mu addinin mu addini ne da ya ginu akan itqan ya ginu akan ihsan to ya kamata mu koyi kyautatawa cikin komai mu zama wato wannan kyautatawan ya shiga cikin rayuwanmu muna kyautatawa yanzu nan da muka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi har duwatsu har yadda yake taka ƙasa sallallahu alaihi wa sallama in aka ce maka kana idan masha taqalla'a ai saboda kyautatawa ne ga kasan ita kanta sallallahu alaihi wa alihi sallam har kututturen dabino manzo Allah sallallahu alaihi na hudu ba yana saukowa ya lallashe shi saboda kyautatawa ga kututturen dabino to duka waɗannan ya kamata mu koye su su sauka cikin rayuwarmu mu zama masu kyautatawa ga dukkan halittan Allah subhanahu wataala musamman a cikin ayyukanmu idan kana aiki aikin gwamnati ne aikin kasuwa ne sana'a ne ko menene ka zama mai matukan kyautatawa a cikin wannan aikin da kake yi walillahi ma fi samawati ma fil ardh walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa kawo tambayoyin akwai a kawo su walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kuma lallai Allah subhanahu ta'ala shi yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai watan abin da ke sama gaba ɗaya da abin da ke ƙasa gaba ɗaya duka na Allah ne subhanahu wataala kuma Allah yana kewaye da komai da komai wannan yana cikin ayoyi wato wanda Allah subhanahu yake kunshe ma'anansu a cikin zukatan bayi gwargwadon in zuciyansu, gwargwadon yadda suka wuto da wannan makaman to riskan wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita zai zama gwargwadon yadda bawa ya kyautata safa'in zuciyarsa ya kyautata makamin ihsani ya kyautata tsayuwa a makamin ihsani gwargwadon yadda zai rika ganin ihaban Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai Allah ya taimake mu za mu haƙura haka nan a mu amsa abin da muke da shi na tambayoyi kafin tambayoyi ina da kalmomi guda biyu na farko wato ɗaya akan matsalan tsaro ɗaya kuma taliki akan wata magana da na amma zan fara taliki din na yi magana ran nan akan wakafi cewa mutane su rika yin wakafi ko da ajiya da sauransu to wasu matasa ba su fahimta ba sun zaci wani asusu ne muka yi <laughs> ko wata gidauniya ce na yi cewa ni a kawo mun a gudanar da wakafin saboda haka wasu sun fara tasowa daga wasu garuruwa suna zuwa ga su to ba abin da nake nufi ba kenan kwata-kwata abin da nake nufi shine kowane mutum a inda yake a inda yake ba wai a nan abuja kawai ba a inda yake ko ina ne ba zai rasa masu bukata a tare da shi ba idan zai yi wakafi ya yi wakafi a cikin ɗaya daga cikin wannan masu bukata ya samar da tsari da zai rika taimakon wasu mutane da jari a tsari ba ina nufin a kawo mun bayar ba ne ni ba ni da kowane irin tsari na gudanar da wani wakafi ba ni da shi saboda haka ba ba ba ba tsaye bane akan wani wakafi da wasu suke bani don in gudanar da shi a kawai shawara ce ga al'umman musulmi idan suna da hali a inda suke su zama masu katanta irin waɗannan nau'o'in wakafin maudu'i na biyu na karanta jawabin wani daga cikin jagorori akan matsalan tsaro magana akan matsalan tsaron nan a yi haƙuri ba za mu bari ba ba ba za mu bari ba ne don ba mu san ana ɗan ƙoƙari ba gaskiya ne ni ma na faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a iyakan abin da na sani tun shekara arba'in zuwa yau ba a yi gwamnatin da ta dinga ƙoƙarin da makamai da samar da facilities na janibin tsaro da abubuwan da ake nema na makamai da sauran abubuwan da ake bukata kamar wannan gwamnatin ba amma kuma gaskiya ne matsalan tsaro ya sha kan gwamnatin duk da haka saboda haka idan muna kuka cewa ba mu sami abin da muke so ba ba muna nufin ba a yi komai ba ne muna nufin abin da aka yi bai isa ba ne ah, daga cikin jawabinsa yana cewa ya kamata mutane su bawa wa jami'an tsaro haɗin kai kuma ba za a iya kai hari ga bandits saboda za a kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba waɗannan maganganun da an bar su da yafi maganin cewa ba za a kai hari ga bandits bandits ɗin da suke tafiya suna yawo a tituna da yawan gaske kamar yadda ake faɗa. su ɗari ɗari biyu ɗari uku suna yawo a babura sannan kuma a yi maganan cewa ba za a kai masu hari don kar a cutar da innocent ba to wannan maganan da an bar shi saboda in aka ci gaba da yi sai mu ga kaman wato dai ba daidai ba ne a cewa talakawa su ba da haɗin kai shekaran jiya wani ya kira ni cewa wasu ƙauyukansu a wuraren ƙasan tsafe ina zato cikin zamfara an sace mutane ya kira ni yana sanar da ni an dawo da mutanen kuma sun yi yarjejeniyan zaman lafiya da 'yan ta'addan da bandits ne saboda haka yanzu sun yi alkawari ba za su ƙara kai musu hari ba amma su ma bandits yanzu za a ba su gonakinsu na iyayensu kuma za a bar su su rika shigowa kasuwa su ci kasuwansu su fita da sauransu ba wani damuwa da ji za ka ji yaya haka amma idan kana da natsuwa za ka natsu sai kai tunani to in ba haka baya ya za su in ba haka ba za su yi ba fa su da wani abu da za su yi ban da wannan tun da dai hukuma ba su tsaro ba mutanen nan kashe su suke yi suna kama su suna karban kudin fansa kamar dabbobi to in ba su sulhu da su ba me za su yi sun ce an ce a ba su yadda za su yi su kare kansu an ce ba za a ba mutane dama su kare kansu ba saboda kada ya koma civil war saboda kada ya koma fauda ƙasa kar ta koma fauda to sai su yaya sai su ci gaba da tsayawa ana zuwa ana sace su ana kashe na kashewa suna tara duk abin da suka tara suna bayarwa suna suna yofansa gobe ma a dawo a ƙara kama su ba su da wata mafita sai su zauna lafiya hanyar da za su zauna lafiya kuwa ko dai gwamnati hukuma ta ba su tsaro ko kuma su sulhu da waɗannan mutanen su zauna lafiya da su saboda ga gaskiya talakawa suna cikin halin kakani kakanikai kuma muna, muna shi'ur kamar kila budget din ne tun asali ya yi kaɗan ina da wannan filin din saboda misali in na kalli budget din da wasu ƙasashe suke yi wa janibin tsaro waɗanda ba su da challenge na tsaro kamar namu misali ka kalli ƙasar masar sai ga budget ɗinta na tsaro ya wuce double ɗin na nigeria masar ba ta da challenge na tsaro a yanzu dai musamman kamar yadda najeriya take da shi to ni a na. wallahi da hukuma za ta ji abin da ake kashewa da sunan wai subsidy ɗin man fetur ɗin nan da za a daina a mai da duka kuɗin cikin tsaro ɗin Albashi in ba za mu iya shiga mota ba mu hau keke har ran da in ba za mu iya hawa keke ba mu taka a ƙasa har randa za mu sami nagartaccen tsaro al'umma da kansu irin kuɗaɗen da ake warewa ana cewa ana kashewa a subsidy ba kuɗin wasa ba ne wanda talaka ba za a ce ba amfani ba amma dai ya fi bukatan tsaron nan ya fi bukatan tsaron nan muna bukatan shi Allah subhanahu wataala ya mu tsaro kuma wannan ba zai hana mu ci gaba da addu'a ba ba zai hana mu ci gaba da kunuti akan duka azzaluman da suke firgitar da al'umma da wanda suke da haɗa baki da su suke haɗa kai da su cikin wannan firgitarwan a ɓoye ba a san su ba da wanda suke da daman abin da za su iya suka ƙi ba zai hana mu ci gaba da addu'a a kansu Allah subhanahu wata'ala yi mana maganin su ba Allah ya iya mana halin da muke ciki hali ne mai wahala amma muna cikin watan azumi kowannenmu a cikin halwansa tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala ya tsananta addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana zaman lafiya amma lallai talakawa fa wallahi bayan yanda za su babu ranar duniya da ba za ka ji labarin an je an fada wa abriya an sace mutane an kora su kamar dabbobi sannan kuma wai a yi magana sai a ce maka wai ba su a kai hari saboda kar a kashe innocent su waɗannan da ake kwashewa su kuma menene Allah ya gyara mana mutum ne ya ba da dubu ɗari biyar jari a ciki an kashe dubu ɗari biyu tsakanin hayan shago da firij da sauransu idan an tashi lissafi za a ce wannan dubu ɗari biyar ɗin ita ce za a ɗebe sannan a raba riba to ya danganta da yadda suka yi yarjejeniyansu ne wannan shi yarjejeniya ne na mu'amala su duk yadda kuka gina tsakanin ka na ɗauka maganan zakka zai yi sai in ce to babu zakka a cikin waɗannan shagon da firij ɗin da sauransu kuɗin da ake juyawan su za a yi wa zakka amma inda za ka raba riba kuma wannan ba tsakaninka da waɗanda ka sanya ba a wannan yana tambaya a cikin watan azumi sai mutum wanda ba musulmi bai aike shi sayo abinci zai sayo masa mana shi ai ba musulmi ba ne ah, wani yana tambaya yana tare da mai gidansa suna zaune tsawon lokaci amma ba su tantance kasuwansu ba a shago to kuma yana cin abinci da sauransu daga shagon idan da yarjejeniya ne akan haka duk yadda suka yarjejeniya haka za su ci gaba idan kuma bai yadda ba to sai a yi masa albashi wani yana tambaya ne a mazi da rana cikin azumi to idan ba da sha'awa ba ne haka nan yarin jaye shi ne ba jawo shi ya yi ba babu komai amma idan shi ya jawo shi ya yi abin da zai zo to wannan shi ne ya zama zai rama azumi yana tambaya yin sallah raka'a biyu rakatain alfajir bayan sallan asuba to wannan matsalan saɓani ne malaman malikiya ne ba su yadda a yi ba saboda la salata ba da subhi hatta ta a shamsu amma akwai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana yi ya tambaye shi to sallan asuba ne ta zama raka'a hudu kuma yau ya ce a'a ta alfajiri ne bai yi ba shine yake yi yanzu sai manzan Allah ya murmushi sallallahu alaihi wasallam to su malamai suna ganin wasu suna ganin da manzan Allah ya shiru ai takriri ne su kuma malaman malikiya suna ganin ai mutumin munafiki ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ne saboda wai mutanen da sallan farillan ma ba yi suke yi ba eh, idan kamu ila salati kamu kusala shine kuma wai yau ake harraka ta alfajir ake ramawa shine ya murmushi saboda haka nan ne dai aka sami sabani mas'alan furu'a ne dai wannan ya ce yana samun rashin jituwa da iyalinsa to wannan magana ce ai da yana bukatan a san menene dalili amma dai ya koyi hakuri ta san cewa wannan zaman da yake sashi ne na ibada tunda sashi ne na ibada ya zama mai hakuri kuma su zauna su fahimci juna wannan magana ne da yake bukatan counseling ba magana ne da zaka ka aiko wata takarda kila yana bukatan a zauna ɗaya da ɗaya a tattauna a ji me yake faruwa a ji wani shawara za a iya baka wani ya tambaya ko mutum zai iya karatun alkur'ani cikin ruku'u da sujada a'a a khilaful aula ne khilaful aula ne ba shine abin da yafi dacewa ba abin da yafi dacewa shine tasbihin da aka yi umarni da shi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tasbihi amma a karatun alkur'ani ba shine abin da yafi dacewa ba wasu ma sun ce makruhi ne dalla wannan wanda ya tambaya akan mahaifinsa ah, ina son ya same ni ne sai mu yi magana wani yana tambaya mutum zai daura daga matakin bautan Allah a martabar iman islam zuwa martaban ihsan shine bayan ya kyautata farillansa ya kyautata farillansa to sai kuma ya zo ya yawaita nafilfilin alkhairi wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin din nan hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha sai yawaita nafilfil har nafilfilin su zama kaman farilla wata rayuwar shi dai ya zama a ya zaɓi wasu nau'o'in ibada yana yawaita su bayan kyautata farilla sannan mafi muhimmanci dai a nufi Allah subhanahu wata'ala cikin duk abin da ake yi Allah ya taimake mu wani na tambayar menene hukuncin kyautan da akan yi wa ma'aikata a ofis kamar masu karamin karfi to ina fahimce shi ya danganta shi kyauta idan dama tsakaninku da irin wannan hadiyan to babu laifi idan kuma kafin biyan bukata ne to shi wannan rashuwa ne idan bayan biyan bukata ne ba tare da nema ba to malamai sun yi saɓani wasu sun tafi akan cewa za a iya karɓa wasu sun tafi akan cewa ba za a iya karɓa ba saboda shi ma wannan kamar buɗe kofan gobe ne idan gobe in ka dawo wata rana wani alƙali ya zo wajen amirul mu'mini na zamanin ya ce don Allah ka hutar da ni a ƙilni an ilkaza ya ce ka cire min alƙalanci ya ce a ah, ya zan yi cire maka alƙalanci alali kowa na yabon ka kafi kowa gaskiya a cikin alƙalai ya ce ba zan iya ba ban da gaskiya ya ce no kana da gaskiya ya ce ban da gaskiya ya ce to ya ce me yasa ka ce baka da gaskiya ya ce wata rana wasu su biyu sun kawo shari'a wajena sai ina zaune sai kuma ni Allah ya sa min san ɗanyen dabino irin dabino mai taushin nan rutab sai ina zaune sai hadimi na ya shigo mun da rutsa har na ɗauka zan ci ina jin daɗi sai na ce wa ya kawo sai ya ce ai wane ne da suke shari'a sai ya a ah, ɗauka ka mayar masa ɗauka ka mayar masa ba zan ci ba rashwa ne ya ce to amma wallahi da na zauna a zuciya a wajen shari'a ranar daga baya bayan an zo za a yi shari'ar mutanen da na zauna sai na ji raina yana maili zuwa ga mutumin da ya zo ya kawo ratsaf duk da ban ci ba amma sai na ji raina yana karkata zuwa gare shi saboda haka sai na gane ban isa alkalanci alƙalanci ba wannan yana roƙon addu'a mu ma muna roƙon nashi tuni dai wannan ban gane abin da ya rubuta ba a wannan yana tambaya menene gaskiyan cewa 'yan wuta akwai lokacin da za su daina jin zafinta ko ko wuta za ta ƙare ya yafe min wannan tambaya ina iya ƙoƙari kada in shiga cikin abubuwan rikici don allah ya haƙuri da wannan tambayan ba cikin irin tambayoyin da iri na ke amsa su bane yanzu amma dai babu lokacin da wuta za ta ƙare A Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa suna masu dawwama har abada a ciki wani na tambaya akan rama sallah amma ban gane me yake tambaya ba idan yana misali idan salloli ne da yawa ya bari shi dai ka'idan sallah kullum a idan ka manta to manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya bacci akan sallah ko ya manta ta to ya rama ta a lokacin da ya tuna ta a idan ya zama sallolin na daɗewa ne to za yi ta yin sallah har sai ranka ya nasu cewan ka rama waɗannan sallolin da ake binka wasu sun sharɗanta da a lokacin wasu kuma ba su canza kowane lokaci ka tashi za ka iya rama sallolin azahar da suka gabata wasu kuma malamai sun tafi kan a bayan kayi azahar din ranar sai kuma ka rama azahar da yawa misali mutum ne bayan ya yi sahur ya kwanta sai mafarki